Ƙaramin ministan tsaron Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya bayyana cewa kisan ɗaya daga cikin jagororin 'yan bindiga a jihohin Arewa maso yamma Halilu Sububu da sojojin ƙasar suka yi ya nuna cewa ana samun nasara ga yaƙi da ta'addanci da ake yi a yankin. Ƙaramin ministan tsaron ya shaida haka ne a yayin wata tattaunawa da DCL Hausa ta yi da shi. kan kisan ɗan bindigar. kamar yadda ka sani kusan shekara goma sha biyu ana fama da wannan matsala ta ta'addanci a wannan yankin namu saboda haka kuma umarnin da shi mai girma shugaban kasa ya bada na aje ai wannan bayan mun je sokoto an tsaya an yi tsari mai kyau wanda za a tabbatar da cewa duk wani dan ta'adda ya Allah yadda za a samu nasara a kan shi saboda haka wannan abu da ya faru wato halawa ce ina tabbatar maka ba da daɗewa mutane za su san da cewa eh lalle da gaske ake yi kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu insha Allah. Yanzu haka dai akwai tsare-tsaren da jami'an tsaron ke yi ganin an kawar da duk wani ɗan bindiga da ke sata da garkuwa da mutane a jihohin da ke fama da matsalar ta tsaro kamar yadda ya faɗa a cikin firar. nan za mu rinka zuwa muna tabbatar da tsarin na ana yanzu da faɗa maka jiya eh, shugaban rundunar sojojin najeriya christopher musa yana zamfara da duka sauran eh, jami'an tsaro sun yi zamfara saboda abu ne wanda ba wai ai arewa masoyan mu ɗaya ake yi ba akwai wajeje da dama da ake waɗannan abubuwa saboda haka wuri ne inda in yau ana nan gobe mu ta canji bi a ta yana haka za a ci gaba har Allah ya ba mu nasara mu tabbatar da cewa da arewa ta tsakiya da arewa maso yamma da arewa maso gabas ya tabbatar da da cewa Najeriya ta samu zaman da aka tambaye shi kowane kwarin gwiwa sojojin da suka nuna bajinta wajen kashe Bello Sububu za su samu daga gwamnatin tarayya Ministan tsaron ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu ya jinjina masu kan aikin da suka yi kuma babu shakka za su samu sakamako mai kyau daga gwamnatin. nasara kuma an ji daɗin nasarar da suka yi kuma shi kan shi shugaban mu shugaban ƙasa ya fito ya bayyana farin cikin shi akan wannan nasarar da aka yi don haka yana tabbatar maka za su samu yabo na kwarai kuma za su samu abin da ya dace daga hannun gwamnatin tarayya kuma ba su da duk wanda ya yi nasara ba za a basu a haka ba. Game da batun fitaccen dan bindiga Bello Turji kuwa, Matawalla ya ce yanzu haka dai Turji ya karaya da ganin abin da ya samu Ubangidansa. ya kuma roƙe jama'a da su taya jami'an tsaro addu'ar samun nasara kan wannan yaƙi da 'yan ta'adda da ake yi. Yanzu ka tahi ka shiga zaccen za ka san da cewa Bello Turji a halin da yake ciki bai cikin natsuwa ya karya. Sannan kuma da masu amfani da waɗannan 'yan ta'adda suna kai musu abinci ko suna hulɗa kasuwanci da su. Sannan kuma da waɗanda suke taimaka musu suna samun wani abu ko kuma cin zarafin wasu 'yan siyasa. So duk wannan suna ɗaya daga cikin waɗanda ake yaka Masu fashin baƙi kan harkokin tsaro na ganin cewa kisan gumin ɗan bindigar Halilu Sububu wata manuniya ce da ke bayyana cewa matsalar ta'addancin sata da garkuwa da mutane na gabda da shiga kabarinta. Ismail Abba, Jakadiya Reporters.